karatu dangane da ka'idoji da malamai suke shimfida a kan suke kuka ce akwai abu guda biyar hmm. ka fada mana ɗaya sauran fito malamai suke. fitowa eh ka sa a darasi wani lokacin irin wannan ba za ka iya faɗin komai da komai ba to amma saboda masu sauraron darasin iri biyu ne akwai wanda abin da yake bukata shine hukunce hukunce da suka shafi darasi ya ji su kai tsaye daga hadisi ya ci gaba da bautata ma Allah da su ba sana'arsa bane neman ilimi ko ya zo ya malanta nan gaba akwai kuma waɗanda suke ɗaliban ilimi ne su ma waɗansu suna karantarwa ko suna wa'azantarwa to dole sai ka haɗa a samu balansin tsakanin ababen guda biyu idan ka mayar da shi na wannan bangaren wancan bangaren ba za su fahimta ba in ka mayar da shi na nan gurin kuma wannan kuma fa'idar su za ta abin nan idan kowanne ya samu rabansa daidai zai kamata ya samu waɗannan ka'idoji guda biyar wanda malamai ke magana cewa akan cewa da akan su aka gina fikihu akwai ka'idar almashakka jilbu taisir akwai ka'idan ad-darru akwai ka'idar ad su tubihul mahzurat akwai ka'idar al-umur bi maqasidiha akwai kuma ta cikon biyar ala kulli halin ta tafi daga cikin kwakwalwata guda biyar Sheikh Muhammad Al-Amin da ya ambace su cikin tafsirin suratul hijri duha cikin tafsirin suratul hajj can wajen karshe wajen fadin Allah ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimin min qablu idan ka duba nan za ka ga sharhin su da bayanin su akwai littattafai kuma da aka wallafa kan waɗannan ka'idojin قواعد فقهيه بصفه عامه kamar لتاتن قواعد الاحكام في مصالح الانام na al'izu bin abdulsalam dan shafi'iyya ne akwai kuma littafin alkawa'id na imam suyuti shi ma dai ya shafi mazhab ah, qawaid fiqhiyya ne akwai na Sheikh Az-Zarqa littafai dai suna da yawa akan wannan babu wanda suke sharhin wannan ka'idoji fiqhiyya ne ne shi ta biyu tambaya ta biyu dangane da ainihin kalmar al-fitra eh wannan hadisin da muka karanta da wannan akwai hadisin da yake cewa kullu maulidin dole da al-fitrati eh akwai hadisi lafazin alfitra din malamai sun yi sabani kan menene hakikanin fitra waɗansu malaman suna ɗaukan musulunci din shine fitra musulunci gaba ɗaya shine fitra waɗansu malaman suka ce a'a ita abin da ake kira fitra istidad akwai yadda Allah ya halicci mutum ya halicce shi bisa ga wani tsari na karɓar gaskiya matukar ba a gurɓata masa tunaninsa ba sakamakon abin da zai ci ko wanda zai gani daga iyayensa ko waɗanda suka rene shi tunda manzo Allah sun sake cewa kullum mauludin yuladu alal alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajlu bahimatu bahimatun jam'a هل تهسون فيها من جدعاء قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون to ko mu ce Allah na halittar dan adam akan musulunci ko mu ce Allah na halittar mutum kan fitra ya zanto abin da yake da fitra wani tsari na tsarki wanda yake da za a kyale mutum bai ji sharri ba bai gani ba shi da kansa gaskiya zai dufa ka amma abin da zai je gani a wurin iyayensa ko wanda suka rene shi ko kan titin da yake rayuwa environment din da ya tashi to shine ke tasiri ya canja wannan abin in ba koyarwa ta zo ba to da haka dai wannan shine maganganun malamai kan fitra amma lafazin alfitra din a ana nufin tsarki kai tsaye to sai dai a cikin waɗancan hadisai da wancan aya yana iya ɗaukan ma'anan musulunci ko ya nufin ma'anar wani istidad fil insan li qabul haqq wal budi anil batil istidad Allah ke halittar dan adam akai wanda yake na karbar gaskiya da kuma nisan tabbarna eh. wanda wannan zancen na biyu shine yafi karfi tunda shi haske na fitra din kadai wato yana bukatan hasken wahayi kafin ya gyaru dan shine wanda Allah ce nurun ala nur nur na farko shine nurul wahayi nur na biyu shine nurul fitra allati khalaqa al-insanu alaiha fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha to idan nurul wahyi da ya da nurul fitra shine nurun ala nur ya dillahu li nurihi man yasha dukkan mutumin da ya rasa haske na wahayi to fitra kadai ba ta shiryar da shi in ba environment din da ya tashi ya zanto don mutanen kirki bane ba sai ka samu ya karkace to idan ya karkace in dai za a ba da dama a yi masa sharhin wahayin da Allah ya saukar na Qur'ani da hadisi sai ya ji ya kama hankalinsa dan ya dace da fitrarsa da aka halitta shi asali wani abu da ya koya na sa ba ne inda ya saba wa wahayin sama wahayin sama shine abin da daidai yake da fitrarsa to sai dai idan an bashi shi a jirkice ya kasa fahimtar sa ko ya tashi sharri ya cika zuciyarsa to ko ka kawo alkhairi sai a rasa wurin zubawa to wannan shine kawai na'am kamar mutum da yana sallan magariba eh sai mai sallan isha yi sallan gare dai idan mutum yana sallan magariba mai isha yi bi shi ta yi mana me yi abin da yake mai wahala a ciki idan mai magarba ya cika sai ka tashi ka kawo ɗaya ka mai shayi ka cika kayan ka kenan na'am eh cikin waɗanda yake tare da su ba su wari ba shi barci mutlakan idan kai shi yana warware alwala ko da wanda suke tare da kai sun ce su basu ji wari ba su ji kara ba ba ka tashi ka ce to tun da dai ga su wani suna nan hannu ya barci na gama kuma basu ji wari ba kuma su ji abin nan ba kenan ban yi rihi ba barcin kawai ya warware alwalar ka fahimta da kyau shi sa suka ce ya babban da ke warware alwala din hadas da asbab idan an samu sababi cikin sababba shikenan laysa da darura cewa hadas din ya faru ko bai faru ba dai an samu barci ba magana ta riga ta kai kuma ta iya yiwa ya kasance kayi rihin su ne wasu ji ba ba lalle ba ne su ji dan kowa irin sakon da hancinsa ke bashi na kanshi ko wari ya bambanta da na dan uwansa za ka ja an ya ce kai ka ji wani kashin tare ce wallahi ni ko ban ji ba ba haka wani ba kasancewa ba su ji ba ya nuna cewa ba abin da ya faru yawo na ya ba wani mutum ya rubuta ya saki matarsa ya rubuta saki ba riga an kai mata ba ta saku ko da ba kai mata takardar ba ta saku shi saki ko a zuci kai shi tsakaninka da ubangiji cewa ka saki wance ta saku ya rage na ta sani ko ka ta sani wannan wani abu ne daban mai zaman kansa kai da kake jin tsoron Allah kai ne ta kawarka za ta sa kai mata bayani gaskiya wancan kan abin da kika hannu jahu shi hannu ya saki sai dai kuma na dawo da ke an kirga ana bin ka saki dai kenan a kanka kada mutum ya ce ai ya rubuta takarda bai bata ba wai sai in an bata takarda sannan ki suki ya faru abinda rataya saki saye da shi shine zuci abinda ake yi imani da shi kuma haka kuma shine zuci shi wannan kalmar baka ko rubutu na biro hanya ce ta isar da sako ko ba haka ba amma abin hukuncin ya riga ya nazarci mutum matukar ya yi Shi ne bayani mai kyau da kurtubi ya yi a cikin tafsirin kurtubi wanda yana cikin manyan malamun mazabar malikiya a cikin tafsirin su tauba bayani mai kyau sosai game da wannan shi ne kuma bayani dai na mafi ah, malamai wa al kan cewa ko a zuci kai niyyar sakiya su matukar ka yanke zuciyarka ta yanke na saki dan tsakanin zuciya da rubutu da yake hannu wa yake riga wani kulla hukunci a shi ka riga mutum ya riga ya saki dan haka hannu ya samu mai dan wannan abin da ka rubuta kawai karfafa zuciyar yake amma ba wai sai da ka rubuta bane sakin ya faru tun ya riga ya faru tun da kai azama a zuci in yayi niyyar zai saki ba ni wani yau in yayi niyyar zai saki ba komai ba ta saku ba kenan ya yi nufin in wance ta yadda ta yi min kaza kuwa a zuciyarsa ya kulla in dai ta yi zai sake ta sai kuma ta yi kuma sai ya zo ya warware niyyarsa bai riga ya sakin ba shi kenan ba ta saku ba da da kaga a lokacin bai riga ya sake ta kenan wannan shine ake kira at-talaqul mu'allaq saki wanda mutum ya rata ya shi da wani sharafi ya rubuta takarda amma matsalar shine ya riga ya rubuta takarda sai dai kawai sakon da ya isar shine amma da ya rubuta takardar me yace a ciki matsalar kenan <laughs> to a nan gurin shi ya rubuta cewa ya sake ta amma sai ya ba da kadan ɗan aikin cewa amma fa sai in bata dawo ba in ta dawo kafin gobe to shi kenan dawo min da takarda ta ban saki wato kaga nan gurin shine da za mu amalance shi da shi mai kana fata a zuciyarka lokacin da kake rubutu in a zuciyarka ka kulla saki kai tsaye kuma shine ka rubuta dama wanda shi ma gani a rubutu saki ya riga ya tabbata ko an ba ta takarda ko a bata ba in ko a zuciyarsa shi kanshi tsakanin shi da Allah ya yarda ba saki yake nufi ba sai in ya kai gobe ne ya zama saki to shikenan ibn al-qayyim yana da ka'ida da malamai suka kawo wanda take cewa al-ibratu bil maqasidi la bil alfaz al ibratu bil maqasidi la bil alfaz duka ne tana resantuwa karkashin hukuncin al umuru bi maqasidiha kowane irin abu nufi ne inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kullu imrin ma to akwai abin da ake kira at-talaq al-mu'allaq sakin da karatayar da si da sharadi ta ce za ta je unguwa gobe ka ce karki yadda ki ji ta ce ni ko sai na je ce to in dai kika fita kaga a lokacin bai riga sake tafi kenan wannan shine ake kira at-talaqul mu'allaq saki wanda mutum ya rataya shi da wani sharadi ya rubuta takarda amma matsalar shine ya riga ya rubuta takarda sai dai kawai sakon da ya isar shine amma da ya rubuta takardar me yace a ciki matsalar kenan <laughs> to a nan gurin shi ya rubuta cewa ya sake ta amma sai ya ba da kadan dan aikin cewa amma fa sai in bata dawo ba in ta dawo kafin gobe to shikenan dawo mun da takarda ta ban saki wato kaga anan gurin shine abin da za mu amalance shi da shi mai kana fata a zuciyarka lokacin da kake rubutu in a zuciyarka ka kulla saki kai tsaye kuma shine ka rubuta dama wanda shi ma gani a rubutu saki ya riga ya tabbata ko an ba ta takarda ko ba ta ba in ko a zuciyarsa shi kanshi tsakanin shi da Allah ya yarda ba saki yake nufi ba sai in ya kai gobe ne ya zama